kamar yadda yan uwa suke gani kuma kamar yadda bayanai sun gabata a jiya a masallacin juma'a na turayen bayan karatu to a yau ma muke so mai amfani da wannan dama wajen maimaita makamancin waɗancan bayanai da muka yi duk wanda yake bibiyar karatun mu kusan shekara ɗaya zuwa yanzu ya san mun assasa wata ƙungiya ta alkhairi a risala foundation don ayyuka na wa'azi da ilmantarwa da kuma bayar da tallafi musamman a gidajen kaso shine gidajen gyaran hali da tarbiyya wanda aka fi sani da gidajen kurkuku wanda dukkanin abubuwan da suke ta gudana a lokaci bayan lokaci mukan yi bayanai wannan kungiya tamu alhamdulillah masha Allah tana ci gaba da gudanar da ayyukanta tana bin dukkanin matakai da ya dace a bi wajen sama wa kanta da kanta rijista da kuma tuntuɓar mahukunta don samun izini da kuma dama ta gudanar da dukkanin ayyukanta a cikin birni da kuma ƙauyuka da haka wannan ta mu mai albarka kadan daga cikin ayyukan da ta yi shine abin da muka wallafa a cikin wannan takarda tare da kuma takaitattun bayanai dangane da ita kanta ƙungiyar da kuma abubuwan da muke hari a nan gaba insha Allahu kaɗan wanda za mu zo mu yi bikin tabbatar da ita Abinda ake kira da a yaren turanci lancin sannan kuma za mu shata ayyuka kamar yadda muka faɗa wanda za mu rinka gudanarwa a dukkanin shekara inda za mu kasa shekarar ta zama zango uku duk wata hurhudu hurhudu ga abin da za mu yi sakamakon yanayi da aka samu kai na corona da rufe gari da aka yi wanda karatuttukan baki ɗaya ba su samu damar gudana ba yasa aka ji mu ɗuf mun yi shiru amma yanzu gashi mun farfado kuma za mu tsora daga inda muka tsaya da aka wannan takarda da aka rarraba muku amfaninta shine ku kanku ku karanta ku san abubuwan da ita kungiyar take gudanarwa abu na biyu kuma dan ku yada mana ita takardar ta shiga gari kuma manufar mu shine ya zama cewa ko ina al'ummar musulmi sun faɗaka sun farga sun haɗa kansu wajen yin wasu ayyuka na haɗaka don tallafawa kai da kai da taimakon juna da kuma taimakon al'umma baki daya domin ba yadda za a al'umma ta zamo a warwatse sannan kuma ta yi nasara ko ta yi galaba haɗuwarta da turewarta da taimakawa juna wannan shi yake ba da damar a kai ga nasara shi yasa Allah yake wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniya wajen ayyukan nagarta da kuma tsoron Allah kada ku yi taimake taimakekeniya wajen ayyukan saɓon Allah da ketare iyaka wanda ko a jiya ko in ce shekaran jiya wani bawan Allah daga garin Sokoto a garin Gusau mai suna Malam Anas wani abu na manta sunan ya turo mana da tallafi sunansa Bello Anas Gusau ya turo mana da tallafi na dubu hamsin da haka Allah subhanahu ta'ala ya saka da alkhairi akwai wata baiwar Allah wacce ta turo mana da dubu biyu ta dubu ɗaya a sa a cikin tallafin aikin masallaci dubu ɗaya kuma a sa mata a risala foundation to duka dai Allah ya saka da alkhairi kuma kamar yadda kuke gani muna ta ayyuka na masallaci akwai wani bawan Allah wanda shi ma ya ba da gudunmawa makocin masallaci a ɗazu ya turo min da dubu biyar shi ma ya ce a sa gudunmawarsa wajen ayyukan masallaci ƙarfin wannan aiki na masallaci gudunmawarku ce sai kuma mu a makarantar darul mominat wanda makarantar tana ƙarƙashin masallacin to kusan wannan aiki da kuke gani ana yi ƙarfin wannan daga wannan wajen ne amma kuma baya hana dukkan wanda yake ganin zai bada tallafi ko gudunmawa ya bayar Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yi daidai da haka wannan shine a takaice akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya kara wa malam lafiya da imani wa alaikum assalam wa rahmatullahi Allah ya kare mu baki da yace tambaya malam game da zakatul fitri ka ce za a bayar da zakkar cikui na ce ko annabi ya ce ba hadisi na karanta ba ka ce na ce to malam shi kuma nonon fa za a iya bayar da nono kadai idan shi ne a wadace eh duk abin da yake abinci za a iya bayarwa in dai mutanen gari suna ci to ana iya fitar da shi a matsayin shi ne zakar da kai yanzu idan muka ce sai cikui za a bayar ko sai dabino ko sai alkama to kuma ina masara ina dawa ina gero ina garin kwaki wanda duk mun faɗa a cikin karatu cewa su ma za a iya fitarwa tunda abinci ne kuma mutanen gari suna ci da haka mafi yawan abincin da mutane suka fi ci to daga shi aka fito a fitar da zakkar fidda kai da haka mutane in suna shan nono ko suna shan kildirmo babu laifi shi ma an fitar da shi a matsayin zakkar da kai tunda yana amsa sunan abinci ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya wa alaikum assalam Allah ya kare mu baki da yace malam dan Allah menene bambancin tsakanin sallar mace da namiji babu bambanci yadda namiji zai salla haka mace za ta yi salla dan dukkanin mu a dunkule annabi yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku salla yadda ku ga ina yi bai ware maza ba bai ware mata ba duk abin da namiji zai iya yi a sallah mace ma za ta iya yi duk abin da namiji yake yi shi mace take yi babu wani bambanci shi yasa Imam Bukhari ya rawaito a cikin Al-Adab hadisin Ummu Darda as-Sagira wata mata ce tabi'a tana yin sallah irin sallan maza babu bambanci wanda wannan ya nuna cewa da maza da mata sallar su duk iri ɗaya ce tambaya ta gaba ce shin ya halarta ga mace ɗaliba ta ɗauki alƙur'ani yayin da take al'ada e ya halatta duk wata magana da za a faɗa saɓanin haka ijtihadi ce babu wani nassi da yake nuna cewa mace in ta ɗauki alƙur'ani in tana al'ada ta yi laifi babu wani nassi la a ƙur'ani wala a hadisi ijtihadat ne na malaman fiqh Allah ya saka musu da alheri kuma shi ba a tabbatarwa da mutum zunubi da ijtihadi ana tabbatarwa da mutum laifi ne da me da nassi sarihi qati'i da ka asali shine halaccin kowa ya ɗauki alƙur'ani in dai musulmi ne an gane ko in ka ce wane da wane cikin musulmai saboda larura kaza da larura kaza bai halatta tsau qur'ani ba to kai ake bukatar ka kawo dalili domin kai ka zo ka keɓance abin da asali ba a keɓance yake ba to dole sai ka kawo dalilin ka na wannan keɓancewa tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara wa malan lafiya amin Allah ya kare mu baki da yace shin malan idan zaka bada zakkar zakkar dole ne sai ka gaya wa mutum zakka ce eh haka ake so dole ne sai ka gaya wa mutum me zakka ce na biyu shin malan idan mutum zai fitar da zakka ya raba wa mutane kaɗan mai yawa aka fi so ko a bai wa mutane da yawa wanne ya fi ya danganta da inda kake da kuma yawan talakawa a garin yanzu idan kana cikin unguwannin talakawa talak mutane da yawa suna cikin talauci dole ne sai ka raba zakka gutsul-gutsul yadda kowa zai samu amma idan kana wajen da talakawan ba su da yawa 'yan ɗaiɗaiku ne sanan an fi so ka dunkule ta ka ba wancan yanzu an yaye shi daga talauci ka sake dunkulewa shekara mai zuwa ka ba wancan shi ma yanzu an yaye shi ya zama zakar ba iya ta cin abinci ake bayarwa ba iya wacce mutum zai iya mai ginuwa ya kafu shi ma ya iya bayarwa shekara mai zuwa wannan ya danganta ne da yanayin talakawa yawansu da kuma inda suke mutumin da yake abuja zaka tara in wani lokaci ma aka ce ya nemo talaka an hada shi da aiki a wani unguwar ko a wani yankin haka mutumin da yake nasarawa gra ila in ka ce nemo mana talaka za a sha wahala kafin ya samu sai an yi da kyar amma mutumin da yake yanki irin namu nan kurna rijiyar lemo ba kira da sauran ire-iren unguwanni irin waɗannan kaga talaka ga sunan in kifa dubu kake so ma a lokaci ɗaya tirela dubu in kana so in ka gifta sai su cika ma kaga irin na aika ga zaka kowa neman ta yake a guje wani sai ka a irin wannan shine sai ka dan tsatsakura wa mutane iya ta cin abinci amma ba ina nufin in kana da halin ka bada manyan kuma ka koma bada iya ta cin abincin ba a'a asalin zakka manufarta shine yaya talauci ba manufarta shine horar da talakawa ba zaka irin ta naira eh, ɗari biyar biyar ko dubu biyu kai har dubu biyar biyar yanzu horon talaka ake yi kawai daɗa rukurutun ɗinsa ake amma ka ɗau zakka miliyan ɗaiɗai ka ba mutane miliyan biyu miliyan uku uku to kaga wannan ita ce ta yayewa kuma kamar yadda kullum ina faɗa ina nanatawa kada ka samu mutum zaune gari ban za ka ɗauki kuɗi ka bashi kashe su zai muris kuma gobe yana jiran ka ƙara mai a rinka samun masu sana'a ƙanana wanda aƙalla suna da zuciyar nema zuciyar bata mutu ba mutumin da ya iya ririta jarin dubu ashirin dubu hamsin ya riƙe iyali mutum goma mutum ashirin da wannan in ka ɗauko dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya ka bashi ka gina shi ba zai mata cin dare ɗaya kumburin ciki ba amma mutumin da bai iya juya taro ya zama sisi ba rana tsaka ka ɗauko dubu ɗari ka bashi to yanzu sababbin ɗinkuna zai yi ya kashe da yana haƙura ya ci garin rogo yanzu ya yi samu promotion ya je ya ci shinkafa da wake da mai da salad da nama to gobe in ya cinye ta yanzu ba zai iya komawa rayuwar baya ba ka kawo shi wata gaba kai baka ƙetarar da shi ba kuma shi ba zai iya rubas ba don ba kai wasa ba sai ka sa masa mummunan tunani in ba a wasa ba da ya ga kayan mutane sai ya sata saboda so yake sai ya ci gaba da irin wannan rayuwar da ya ɗauko kuma bai shirya mata ba da haka shi yasa kullum muna faɗar haka don mu zaburar da talaka wajen neman na kai don kai talaka ne ba yana nufin ka zama mai shi ma zaune ba ka zama mara zuciya ba ka zama mai matacciyar zuciya ba a'a ka zama kana yin wani abu a rayuwa haka Allah ya so ya gamu wasu suna da shi wasu ba su da shi wasu tsaka tsaki suke kuma wannan sai da wannan tsarin ne rayuwa za ta gudana in duk mutane suka zama talaka rayuwar ba za ta yi ba in duk mutane suka zama masu kuɗi rayuwar ba za ta yi ba in duk mutane suka zama matsakaita masu rufin asiri rayuwar ba za ta yi ba to amma haka Allah ya rarraba mu saboda fi da haka rayuwar za ta yi kullum muna buga misali ku kalli yan yatsan hannunmu sai ka ga wani ya dan ɗarewa wani wani yana kusa da wani wani dan ƙasa da wani wani can ƙasa saboda fi da haka zai iya ɗaukan maka abu a ƙasa yanzu ko da wasa ka ƙara ɗan yatsa na takarda yan yatsunka su zama daidai ka aje abu a haƙasa ka ga zai ɗauku ba zai ɗauku ba to wannan shine kwatankwaci misali na kusa na jiki wanda zaka gane hikimar Allah ta rarraba ajujuwan mutane a rayuwa in kowa ya zama mai kuɗi waye in masansa ya cika wani zai fashe mai? to kuma ai baya daga cikin ni'ima ka yi ƙyanƙyareren gida ka yi ba sokawai, kuma ta cika a ga ka saɓe babbar riga ka zo kwashe sokawanka ai rayuwar ba ta hikima ba ka yi ƙyanƙyareren gida da mota da komai kuma ka zo za ka shiga gidan kuma kai za ka sauko ka zo ka buɗe wa kanka jet ai bai yi hikima ba ka yi ƙyanƙyareren gida da daddare ga gado can ga ac ka tanada kuma kai za ka fito ka zama mai gadin gidan zai yi rayuwar ba ta yi hikima ba shi yasa Allah ya bar wasu talakawa dan su wa wasu hidima dan su wasu hidima shi kansa mai kuɗi bauta wa talaka yake bai sani ba za ka je ka samo kuɗin shi kuma ya zo ya maka aiki ka bashi kaga kai ma hidima kai masa duk da shi ma hidima ya ma amma kai ma fa hidima kai masa babu abin rainawa a ciki farfata ba dan talaka ba da mai kuɗi bai rayu ba ba dan mai kuɗi ba da talaka bai rayu ba amma za ka samu waɗansu su a rayuwa zuciyarsu ta riga ta gama mutuwa murus bambancinsu da na kabari kawai sa su a cikin kabarin amma yadda na kabari baya iya tsinar komai a rayuwa haka su ma ba sa iya tsinanawa sai dai su ta bin inuwa a unguwa daga waccan inuwa zuwa waccan inuwa zuwa waccan inuwa rana tana bin su tana ku tashi ku tafi kasuwa amma sun ki su tashi ta kore su daga can sun canja waje ta kore su daga can sun canja waje ta kore su daga can sun canja waje to irin waɗannan a ce wai su za a rinka ɗauko zakka suna zaune a inuwarsa kana zuwa kana ba su to gaskiya baka yi kanka adalci ba ka yi al'umma ma adalci ba domin lokacin da mutane suka je aiki suka sha wahala kamar yadda nake faɗa kullum lebura ko burkila ya wuni yana hawa da sauka a ba shi dubu biyu ko dubu biyu da ɗari biyu ko dubu biyu da ɗari biyar ya zo ya sha da ƙyar ya yi gumi ya samu dubu biyu amma wani yana zaune a banza an kawo dubu goma an bashi to gobe ka ce leburori su daina sana'a dan ƙarshe duk da daba hirarsu da yamma waje ɗaya ke. wannan ya je ya yi wuni yana leburanci ya dawo da yamma wancan ya je ya yi bara ya wuni shi ma ya dawo da yamma wannan ya yi zaman banza ya dawo da yamma duk an haɗu an zo ana hira wannan zai ce ka yau mun sha wuya da kyar muka samo dubu da ɗari biyar shi ko wancan sai kece mai da dariya ce ni ko kaga a danja ma dubu goma na haɗa to yanzu me kake so gobe yayi wallahi lazi gobe shi ma ba zai tafi ba danjan zai tafi in ma shi hannunsa bai cire ba wani tsautsayi bai haɗu da shi ba ba zai dai ya cizge hannun da wuka ba tunda jiki jiki ne ko ya san jikinsa amma zai je ya dunkule hannun ya murɗe shi da ƙarya a ɗaura masa bandejin ƙarya ya shafo aidin ya shafa manja ya zo ya ce ciwo ne da shi shi yasa ka ga mutane a ƙasashenmu in suka samu cuta karaya ko wani nakasa a madadin su warke su ci gaba da rayuwa wani ko ka zo ka ce za ka ɗauki nauyinsa ka kai shi asibiti a bashi magani zai ce baya so saboda ya samu ne jari yanzu kai ɗan kasuwa kana can kuna rigima da gwamnati za ta tashe ku a can za ta yi muku kaza shi ba ruwansa kasuwancinsa mobile ne baya bukatar rumfa bai da barazanar ranar da za a ce za a tashe shi daga waje kaza zuwa waje kaza shi in dai da danja a gari to yana da rumfarsa dan Allah haka ya kamata marayu haka ya kamata al'umma ta kasance ba daidai bane ba irin wannan da haka ni bana taba goyon bayan mawadacin da zai yi zakka ko sadaka ya rinka bin irin waɗannan a madadin haka ku rinka kama ƴaƴansu in su mu zuciyarsu ta mutu ku kai su sana'a ku kai su wajen da za a koya musu aiki ku kai su kasuwa su koyi sana'a in su zuciyar ta mutu dan wasu su ko an ce su zo su yi ba za su iya ba sun riga sun sai wa kansu bala'in rayuwa manzo Allah yayi gaskiya duk mutumin da ya buɗe wa kansa kofar roƙo sai Allah ya buɗe masa kofar talauci haka sun riga sun sayi wannan bala'in sun biya in ba wannan musiba ba da ta riga ta zame waɗansu jiki wai mutum ne sama da shekara ashirin kafarsa ta karye ta tuntuma ta tuntum amma yake wai neman kuɗi da ita an ce ya zo za a biya masa dubu ɗari bakwai a asibiti a yi masa magani ya warke wai shi gwanda a bashi rabin kuɗin Ba ya buƙatar shi a je a warkar da shi ai shi ita da ita yake samun rufin asiri yanzu irin wannan ba kamata a kama shi a na shi ba kuma a je a ɗaura shi ya warke ko ta tsaya. sannan a rinka jansa ana kai shi gona yana aiki ko ba za a biya shi ba a rinka bashi tuwo yana ci wannan shi ne tarbiya wani ba wani tarbiya ba yaro ake bukata akwai manyan da suna bukatar tarbiya fa suna bukatar bulala wallahi suna da yawa a cikin mu yanzu akwai wani bawan Allah a nan kofar da wani da kafin ai fly over nan ta ta ta bariki ta kofar ruwa a nan muke haduwa da shi saboda tsabar takama zaka gan shi girgejen kato yayi na wallahi girgejen ƙato ba na jin a cikin masallacin nan akwai wanda ya jikinsa zai zo da sambareren carbinsa wanda wannan carbin in kai kauni da shi kana riƙe da shi a hannu in baka yasa ba sai an ma ruwan Hannun ta sai ya sage amma ka zai zo da ƙatoton carbinsa ga ƙasun ba ga komai amma sai ya maka magiya ce dan Allah ba ni dubu ɗaya shi sai ya ƙayyade wallahi na taɓa bashi ina jin ko naira ɗari ce ko ɗari biyar jefe ni da ita tun daga nan da na gane shi in ya zo zai gama magiyarsa ko kallonsa ba na yi yanzu irin wannan ba kamata ya hukuma ta yan karo ta suwa suke kama ne ga mutanen da ya kamata su kama wallahi a kama su a zane su a kai su ƙauyen ɗambata ƙauyen wudil ƙauyen eh, eh, kura gonakin shinkafa Allah maɗaukakin sarki ya ba su jari amma ba su san jarin ba suna wasting energy Allah ya ba su resources wannan ƙarfin da yake da shi in ya je amfani da shi na wata ɗaya arzikin da zai samu ƙarshe a shekara ba zai iya cinye shi ba wallahi da zai je ƙauyukan nan da na lissafa ko manyan kasuwannin nan namu ya zage wannan ƙarfin ya fidda girman kai ya ji isaccewa guminka yake nema wallahi arzikin da Allah zai tara masa ya sa masa albarka in ba a yi wasa ba sai wata shida bai cinye shi ba amma haka mutane ba babba ba yaro ba wani mai kwaɓa an kyale su sai abin da suka ga dama suke a gari sai ka ga yara yan ƙanana abin tausayi wanda su ya kamata a ce suna makaranta an sai musu alawa an sai musu eh, cizi an sai musu bobo su je su sha su yi nishaɗi su yi karatu amma sun za ka samu wai suna goge gilas ina iyayensu su iyayen suna can gindin eh, eh, inuwa suna zaman banza su iyayen ya kamata su zo su yi wannan aikin na goge gilas su sama wa 'ya'yansu kyakkyawar rayuwa don gaba sun su ji daɗi 'ya'yan ji daɗi amma ba su yadda ba sun haife su sun zubar su suna can suna kwance suna aikin banza karfin su yana ta karewa tun ba su da farin gashi suke wannan zaman banzan za su zo su farin gashi tun suna tafiya babu sanda za su zo su fara tafiya da sanda kuma wai jira suke wa'ancan yaran da suka haifa suka watsar a titi wai su zo su ɗauki nauyin rayuwarsu a gaba kai ne kai musu suna yara banda haihuwarsu da kai ba raina haihuwar muka yi ba amma ko haihuwar duk uban da ya haifi irin wannan yara ya zubar kai ka san haihuwar ma bai shirya mata ba biyan sa kawai ya je aka samu tsautsayi ciki ya shiga wallahi tsautsayi ne kawai yasa ya haifi 'ya'yan amma bai shirya musu ba ba wani tanadi da ya musu ina faɗa wannan ina nanata saboda takaicin irin rayuwar da muke ciki ku tambayi 'yan siyasa za ku sha mamaki ba wani ɗan siyasa da yake shan wahala irin ɗan siyasar ƙasar hausa kullum a roƙon ragon suna ake ragon suna sadaki zan yi aure kaza kaza kullum ina faɗa hikimar Allah ya sanya haihuwa fa bata zama kamar atishawa ba atishawa ce ba a shirya mata yanzu ba wani mutumin da zai atishawa wanda ya shirya kawai sai dai ta zo sai dai ka rarumo abin da za ka raruma ka tare kai hey amma haihuwa Allah subhanahu wata'ala dan ya baka notice yana da ikon yasa da ka sadu da matarka cikin ya shiga yanzu kai fit ta fito ma da dan amma ya baka notice na wata tara har da kwana tara amma duk baka shirya ba a wata tara da kwana tara yau matan nan ta maka laulayin kaza ta maka ciwon kaza ta kasa bacci ta yi kaza ta yi kaza duk danja ake maka fa alat ake maka fa ka shirya ka kintsa za ka ɗauki wani babban nauyi amma duk baka shirya ba wai sai ranar da ta haihu sai ka zo ka daka min sallama wai in baka rago kuma ni in ban baka ba ni ne mutumin banza ni ba ni ne cikin ba ni ba abin notice ba kai kai kayanka amma yanzu ni ne mai laifi kai kai ne baka da laifi haba haba a wata ƙasa ake wannan a wata duniya ake wannan rayuwar da ka ai sai a ƙasashenmu sai a garuruwanmu kuma in kai magana mutane su ai ba komai ai Allah ne Allah haifa kai ɗansa ne kai duk wanda ka gani a duniya ba dan Allah bawansa ne yadda ya tsara maka rayuwa haka ya tsara kowa kowa ya fita nema zai bashi ba wani wanda ya zo duniya danke da checkbook ka taba ganin wani wanda ya zo da ATM card aka haife shi da ATM card balantana a ce shi da kuɗinsa ya taho kawai sai dai ya ta kira haka ka taho empty haka na taho empty haka kowa ya zo empty duk wanda kaga ya samu a duniya ya nema ba kuma wanda Allah ya rubuto masa a goshinsa cewa wani ko ya nema ba za mu bashi ba babu ba wanda aka rubuto masa a goshinsa cewa wani gashi nan ya zo da sa'arsa ya zo ba wanda aka rubuta wa haka ya danganta da ƙoƙarinka da bin sababinka shi kuma Allah ya hore maka shi kuma Allah ya hore maka amma mun kasa fahimtar wannan rayuwa kullum wahal da kanmu muke kullum muna ɗaukar nauyin mu muna ɗora wasu wanda Allah bai ɗora musu ba Allah bai ɗora musu ba ba inda aka ce hukuma ta zama ita ce take sai mana ragon suna ba inda ba wani dan majalisa da aka zaba ko min ko kaza kaza da aka ce dan su rinka saiwa talakawa ragon suna talakawan suna da yawa to amma da suka gane ragon suna ya fi damu mu da shi ake musu sallama sai suka daina ayyukan da dan shi muka zabe sai suka koma ba da kudin ragon suna su tsungula wancan su hana wancan su ba wancan su ki ba wancan saboda wannan shine bukata da muke da shi a wajen su ba mu da wayo mun kasa mu gane rayuwa shi yasa shugabannin mu suke mulkan mu irin daidai wayan mu irin daidai wayan mu mana duk abin da suka ga dama sun san da lokacin zaɓe ya zo da sun shigo lungunan mu kwana ɗaya biyu an yi an yi an yi kamfen sun ɗebo matasa sun ba su ƙwaya sun fito da wuƙaƙe mu ɗin sun tsorata mu to kuma sai su bi musu su dan yayyafa mana dan abin da za su yayyafa mana shi kenan magana ta kare a ɗauki wasu wawayen cikin mu a ba su kuɗin wake da shinkafa a kai musu fili a gidajen rediyo su tafi su tayin shaidar zar wane kenan ka tafila kujerar yayi yayi in ya gama ma ya karya ka ji hauka wai yayi yayi in ya gama ya karya kujerar to in ya karya kuma kai a wace za ka zauna ka yadda kai ka mutu a haka shi kuma ya tafi a haka ina mu yake ciki ba za ka taba ganin irin wannan wautar ba a duk sassan Najeriya sai ka zo yankin sai ka zo yankinmu yanzu ka tafi Lagos ka je ka gani fassa ba za ka gani ba da an gama zaɓe an gama fassa an wanke gari an yi komai ballanta na ka ji wasu tashoshin FM ana zagin gwamna ko ana yaban wani dan siyasa ko ana fara tallatin lokacin tallan bai ba su ba su san wannan ba lokacin siyasa a yi siyasa lokacin da ba a siyasa a tsaya a aiki da zarar gwamna ya zama gwamna da wanda ya zaɓe shi da wanda bai zaɓe shi ba duk yana da haƙƙi a kansa ba wani maganar hamayya an gama ta amma ba a ƙiba lokacin da kuma ake zaɓe ko lokacin da za a yi takara duk mai nema kuma ya fito me sa'a Allah sai ya bashi ba za ka taɓa ganin an zo ana siyasa wannan yana kashe wannan wannan yana aibata wannan ba babu wannan a inda aka waye aka ci gaba kuma al'umma ita take da fawa da 'yanci na ta zaɓa abin da take so a duk inda aka ci gaba aka waye yanzu kuna gani trump kwanan nan kwanan nan trump shugaban kasa amerika ne amma da talakawa suka ce a'a dole trump ya taba kasa suka tsaya tsayuwar daka suka zaba abin da suke so suka raka suka tsare suka jira dole dole trump yana son ya ci gaba da mulkin amerika amma dole ya haƙura saboda talakawan amerika sun ce sun gaji sun gaji kuma ba inda za ka ji Trump ya zo ya zagi abokin takararsa ko ya yi masa eh, mummunan alkaba'i bayan an gama zaɓe an gama zaɓe maganar gina ƙasa ce kuma a gaban to ba dai su ne kakannin demokaradiyya ba sai akwai kwaya daga wajen su ba a yi irin tasu a yi ta cikin hankali da dacewa da sanin ya kamata duk da Trump shi ne shugaba na goma sha ɗaya na Amerika wanda bai taɓa zartawa ba Amerika yau kusan shekara ɗari uku suna demokaradiyya shekara takwas shugabannin ƙasa suke yi cikinsu shugabanni goma sha ɗaya trump shine na sha ɗaya wanda bai zarce ba amma su suna zarcewa suna maimaitawa kowa ya san abubuwan da trump ya yi na maganganu na sakarci da na sakan baki wanda su amerika ba sa son wannan ko da a ce trump wasu abubuwan da ya yi sun saba da siyasa amerika amma shi gabo ne yana faɗa abin da yake gani shi shine gaskiya a wajensa. sa tunda a nan mun gaggaya muku lokacin da aka yi lockdown a amerika aka rufe makarantu aka yi kaza abinda trump ya ce eh, eh, stop this nonsense this political nonsense open our schools ya ce ku kyale mana wannan sakarcin banzan da wannan soki burutsun banzan na 'yan siyasa cewa wani a rufe gari ku buɗe mana makarantun mu yi karatu su amerika ba haka suke so a faɗa ba amma allah ya matsa bakin shugabansu na lokacin ya faɗa su so suke kowa ya zauna a cikin gida a ce akwai corona A ta cewa akwai corona akwai corona ko akwai corona to shi kenan kuma ba za a rayu ba cuta nawa ce muke rayuwa da ita a waje ba suna da yawa ba dan me ita corona sai kun kulle mu a gida kuma ba ku shirya mana mu zauna a gidan ba ai ba a shirya mana mu zauna a gida ba yanzu kwanan nan kwanan nan da aka yi zanga-zanga ensa samari suka rinka bin suto suto suna barkewa na inda aka ɓaɓɓoye musu abinci wanda wani abincin daga cikin abincin cikin fa da aka kawo a raba ba ma fa gwamnatin Najeriya ce ta ba da shi ba a wasu labaran da muka ji na rahotanni bilget ya bayar ya ce a raba shi ma ya sa hannun jarinsa tunda magana ce ta kasuwanci hannun jari ne amma duk da haka saboda mugunta irin tamu a Najeriya mawadatanmu masu mulkinmu sun fi karfin shinkafa amma shinkafar da aka kawo su raba wa talaka suka rinka kaiwa waya hausa na ɓoye ta saboda suna jiran lokacin siyasa ya yi su canja mata buhu su yi kamfen da ita ko ta riɓe ko ku mutu da yunwa ku ta shafa su dai biyan bukatar su ne a gaban jauhi da yawa mun ga irin wannan jauhi da yawa talakawa sun je sun fasa fito sun ɗebi kayan abinci kuma gashi nan na covid-19 ne na covid-19 ne kaga wannan ba daidai bane ba zalunci ne ha'inci ne Allah ya samu dace to ga wani bawan Allah ya turo da dubu uku ya ce a sa asusun masallaci yana roƙon addu'a Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi kuma ya biya bukata da dukkanin sauran waɗanda suka taimaka ko suke taimakawa Allah madaukakin sarki ya biya Allah ya karɓa mana baki daya wannan shine karshen darasin mu da kuma majalisin mu na yau da haka insha Allah sai Allah ya kai mu sati mai zuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم wa الله